Yawwa yawwa shigo. Mai girma gwamna lafiya? Sabuwar doka daga yau duk ma'aikacin gwamnatin da ya ƙara saka babban riga ko kafta ne ko da shi zai yi. Wannan sabuwar doka ce. Na yanke shawara. Jira jira jira. To me za mu dinga sakawa? Kana da jeans da t-shirt? Ban da shi. Kana da suit? Shi ma babu. Riga bacci? A'a. Riga ball eh ina ta christian a ah, wannan ba za ta yi bane dan Messi ne akwai uniform din yaro na Hamza ina gani wannan zai a ah, Hamza wanda aka yi bikin sa sati biyu da suka wuce eh shi Allah sarki Allah sanya alheri amin amin your excellency uniform din Hamza riga don ne irin na turawa eh your excellency yawa wannan zai amma your excellency ta yaya kayan turawa suke da nasaba da wannan aikin da muke ko ka san waye wannan Bill Gates kaptani ya saka ah. ko kana gani waɗannan gine-ginen cigaban masu kaptani babbar riga ne suke gina su wannan fa ka san ko waye. Elon Musk babbar riga ya saka amma kuma idan ya saka zai mishi kyau kuma balle idan haɗa da zanna bakar. ji ana honorable Dr. Elon Almaskawi a ce malam Iliya Maska da gudu ko zai ci zaɓe. da gudu tun a firamare. tun a firamare. kai kakka rudu da ni babbar riga da kaftani daga yau babu su ka ko? ko amma me aibin babbar rigar sata sata kuɗin talakawa a ina ka taba ji an zurkuma daloli a cikin kayan bature daloli ai ana kallon ka za a ga kuɗi su bulluko amma babbar riga idan ka sun kuma dala ana ka saka a da nan da can ka cika babban riga dam da daloli babu wanda zai gane sai bayan shari'a har a gemu sai an boye da eh haka ne kai ba hankali sorry oga amma kuma good idea amma your excellency kai kuma ba kamar yaya ran da na fara ganin ka a fusa da excellency na dauka kai daras ta fara ne kai ma yanzu kayan turawan za ku koma saka ban san hauka a Najeriya kai ta kaji kuma fa yanzu shikenan ka ka fita madalla your excellency karin da ganin ka da wannan kayan an gama your excellency saura kuma addini